Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar karfe goma sha ɗaya na safe kenan agogonmu a nan Washington DC. Yusuf Aliyu Harande tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin a yau Asabar 27 ga watan Yuni shekara ta 2020. Kamu mu tsunduma cikin shirin bari mu fara da kanin labarai. Adadin masu kamuwa da cutar coronavirus a duniya na daɗa karuwa inda a yanzu ya doshi miliyan goma. Ana nan ana shirin hana 'yan wasu ƙasashen tarayyar turai daga yin tafiye-tafiye idan aka buɗe al'amura a watan Yuli ciki har da Amurka da Brazil da Rasha saboda rashin raguwar annobar coronavirus. Majalisar birnin Minneapolis ta amince da wani ƙuduri na rusa ma'aikatar 'yan sanda biyu bayan yawaitar sukan lamirin jami'an tsaro akan kisan George Floyd. Kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama. Bayan labaran duniya idan muka shiga babin rahotanni za ku ji irin halin kunci da wasu mahukunta a Najeriya suka jefa wasu 'yan kasar masu 'yanci kamar kowa musamman almajirai. kana hali ake ciki a kan rabon kuɗin tallafi na annobar coronavirus a Najeriya. sai rahoto a kan mawuyacin hali da hanyoyin Najeriya suke ciki. Duk bayan waɗannan kuma muna tafi da shirinmu na adawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri zai gabatar mana. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lasariya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Adadin masu kamuwa da cutar coronavirus a duniya na daɗa karuwa inda ya doshi miliyan goma. Jami'ar Johns Hopkins ta bayyana a safiyar yau Asabar cewa adadin mutanen da suka kamu ya zarta miliyan tara da dubu ɗari takwas. Amurka ta ci gaba da kasancewa a sahun gaba a yawan masu cutar a duniya inda take da fiye da miliyan biyu da dubu ɗari hudu. sai brazil da ke bin ta da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu yayin da rasha take ta uku da fiye da dubu ɗari shida haka kuma amurka ce ta fi kowa yawan mutuwa sakamakon cutar a duniya da adadinsu ya kai tara, sai brazil da kusan shida inda birtaniya ke bin su da fiye da waɗanda suka mutu uku, jihar victoria ta ƙasar australia ta bayyana samun mutane 41 sababbin kamuwa da cutar a yau asabar wanda ya bada kwanaki goma sha ɗaya kenan a jere da adadin yake ninninkawa australia ta ce za ta ci gaba da buɗe kofofin tattalin arzikinta duk kuwa da yawaitar cutar a victoria jaridar kasar india ta ruwaito cewa babbar kasar ta kudancin asiya ta sami sababbin kamuwa da cutar ta covid-19 18,552 tun daga jiya juma'a wanda ya zarta adadin da aka samu a ranar da 17,296 amurka ta kuma samun adadi mafi yawa na sababbin kamuwa da cutar a ranar daya a jiya juma'a wanda a karon farko ya zarta mafi yawa da aka taɓa samu na dubu arba'in ana nan ana shirin hana 'yan kasashen tarayyar turai da basu shiga jerin kasashen da suka sami saukin annobar coronavirus ba daga tafiye-tafiye idan aka buɗe al'amura daga watan yuli ciki har da amurka da brazil da rasha jakadu daga kasashen 27 na kungiyar tarayyar turai sun yi taro a jiya juma'a domin shata a ka'idodin bude zirga-zirga daga ranar laraba mai zuwa an gabatar musu da jerin kasashe goma zuwa ashirin to amma da dama jami'an diflomasiyyar sun ce za su soma tuntubar gwamnatocinsu tukunna to sai dai a jerin kasashen ba amurka brazil ko rasha a cewar wani jami'in diflomasiyya an ci gaba da tattaunawa a daren jiya inda ake sa ran kasashen na eu za su mai da bahasi da yammacin yawa sabar a cewar wasu da ke da masaniya a kan lamarin za a iya baiwa fasinjoji daga amurka damar yin tafiye-tafiye in sun cika wasu sharuɗa kamar gwaje-gwajen zafin jiki a cewar wasu jami'an amurka biyu hukumar tarayyar turai ta shawarci kasashen da su soma buɗe al'amuran kan iyaka na cikin gida kana hankali su buɗe na waje to sai dai matakin na farko bai tafi kamar yadda aka tsara ba yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na farko masu iya magana dai kan ce idan ka ce ilimi na da tsada to ka gwada jahilci karatun almajiranci tsari ne mai daɗaɗɗan tarihi wanda idan aka duba za a ce tun a zamanin magabata ake yin shi amma wannan karni da ake ciki an sauya yadda ake gudanar da shi. Hakan ya jawo takaddama tsakanin mahukunta da malaman makarantun allo. Abdulwahab Muhammad daga jihar Bauchi ya ji ta bakin wasu shugabannin wannan tafiyar akan karatun allo. Sunana Gwani Sunusi Abubakar, sakataren ƙungiyar mahaddata Alkur'ani ta ƙasa, wato Santa for Qur'ani Researchers Nigeria. wannan taro da muka zo wato illatawa da muzantawa da cin mutunci da cin zarafi da gononin arewa suke yi wa almajirai na arewacin ainihin wannan kasa shi yasa ni da na meke nake magana tun da shugaban kasa ba shi da bayani to ina isar da bayani na gare shi cewa to gashi yanzu dai ana cin zarafinmu ana kama mu kaman gafiyu ana bin musamman a jihata ta kano a karkashin fitar ilimi ta jihar kano sunana ni lawan gwani Salim gwani abdullahi matsayina akan alkur'ani ni ne jagoransu na ƙasa ga baki ɗaya magana mu anan shine uwan uwanmu a almajirai da ake ta maidawa sassa daban-daban su abu ne wanda ya faru wanda bai mana daɗi ba kuma ba mu ji daɗinsa ba kuma ba mu goyi bayan haka ba sunana wani muhammad sadis shugaban fazil qur'ani wal ilmi daga gombe da farko da matsayin abin da muke bukata tun da yanzu kusan yanzu an ci an kafa doka ne akan karatun da ɗebewa almajirai ana mai da su garin su ba tare da sun shirya ba eh, abin da muke bukata tukun a bar mu mu ci gaba da karatunmu yadda muka saba kamar da misali sa'an nan duk inda muke bukata tun da mu yan ƙasa ne za mu yi karatu daga cikin wannan jiha za mu iya wannan jiha a cikin faɗin najeriya ko ina za mu zagaya yanayi na harkar mu'amala tana canjawa bisa ga yanayi a gefe guda kuma na tuntuɓi kwamishinan ma'aikatar addinai na jihar bauchi domin jin abin da zai ce kan wannan batu sunana ahmad aliyu jalam um, alal hakika gwamnati ita tunaninta shine a bunƙasa ilimi ilimin nan kuma imma na addini imma na sana'a kuma gwamnati tana iyaka kokarin ta daga cewa ta yi wannan amma ni abin na sani abinda kuma su ma suka sani abinda kowa ya sani shine gwamnati ta tashi ne ta ce za ta yi ta hana bara ba almajiranci ba baran nan kuma shine yadda yaran nan ake ɗebo su wani zai ɗebo yara guda hamsin daga ƙauye shigo da su gari abin da yaran nan suke in ka je ka abin ma abin bakin ciki ne saboda haka wannan shine gwamnati ce a'a in tsakani da allah ne babu wani malami fitacce malami da za a ga ɗansa yana bara babu wani malami da zai yarda ya ɗauki ɗansa ya kai shi gurin wani a wani gari kuma ya je sa shi bara saboda haka in za su yi karatu e yadda gwamnati ta yarda a je a yi karatu ai ta ta sauke nauyin da yake kanta ake yi saboda haka ba yaƙi da karatu aka yi ba yaƙi aka yi da barace-barace gwamnatin jihar bauchi ta yi iyaka ƙoƙarinta ta karɓo ɗaya daga cikin makarantun ta daika wa Sheikh Dahir Bauchi kuma an ci gaba ana kuma ci gaba da karatun. Idan ba a manta ba dai a watan Afrilun shekaran da muke ciki gwamnonin jihohin Arewa sun gudanar da taro ta hanyar na'urar talabijin bisa jagorancin gwamnan jihar Plateau inda suka cimma matsaya na soke tsarin karatun almajiranci a wani mataki na dakile yaduwar cutar corona. Abdulham Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. shugaban amurka donald trump ya caccaki yunkurin magajin garin birnin new york bill de blasio na yin rubutun black lives matter da manyan haruffa akan titin da ke gaban ginin manhattan towa mai sunan trump Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa Blasio na buƙatar yin fenti akan kyakkyawan titin Fifth Avenue a gaban ginin Trump Tower da rubutun Black Lives Matter a launin ɗorowa tare da bayyana wasu kalaman suka akan wannan matakin. Jami'an City Hall sun ba da sanarwa a ranar Laraba cewa za su rubuta taken masu zanga-zangar rayuwar bakar fata na da muhimmanci da manyan harufa akan titin da ke kusa da dogon ginin na shugaban ƙasa. mai magana da yawun magajin garin julia redondo ta ce shugaban kasar ya zama wani abin kunya ga abin al'adun da muke girmamawa a new york don haka ta ce kamata ya yi a duk lokacin da zai saka kafarsa a inda ya kira garinsa to ya tuna da cewa rayuwar bakar fata na da muhimmanci a redondo ta ce za a soma aikin ne a mako mai zuwa a gaban dogon gidan na trump tower wanda baya cikin ainihin wurare na asali na birnin Trump ya zauna a ginin ne kafin kasancewarsa shugaban kasa to amma ba kasafai yake zuwa can ba tun daga wannan lokacin ya kuma sauya wurin zamansa a hukumance zuwa Florida a shekarar da ta gabata to sai dai har yanzu ginin na Trump Tower shine shalkwatar kasuwancinsa. Majalisar birnin Minneapolis a jiya Juma'a ta amince da wani kuduri na sauya dokar birnin domin ba da damar rusa ma'aikatar 'yan sanda biyu bayan yawaitar sukan lamirin jami'an tsaro akan kisan george floyd dukkan kuri'u goma sha biyu sun amince da ƙudurin wanda shine matakin farko na lamarin da ke fuskantar babban kalubale na kai gaci a kuri'un da za a jefa a watan nuwamba inda masu zaɓe a birnin za su yi matsaya ta ƙarshe haka kuma lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da aka sami wasu harbe-harbe a birnin mafi girma na jihar minnesota wanda ya harzuka 'yan birnin da dama dangane da rusa ma'aikatar ta 'yan sanda sabon kudirin wanda zai sauya ma'aikatar 'yan sanda da wata sabuwar hukumar samar da tsaron al'umma da kare tashe-tashen hankali wadda har yanzu ba a kai ga yin cikakken bayanin yanayinta ba za ta je ne a gaban kwamitin shata manufofi da hukumar tsara dokokin birnin domin a yi bita kana daga bisani 'yan jihar da kuma jami'an birnin su shigo a ciki jami'an tsaron minneapolis sun fuskanci babban matsin lamba tun sa'ad da bakar fata george floyd ya mutu daure da ankwa a ranar 25 ga watan mayu bayan da wani jami'in 'yan sanda ya danne masa wuya da gwiwar kafarsa na kusan tsawon mintuna tara. sauraro labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kuna kuma iya bibiyan mu a shafukan mu na yanar gizo wato Facebook, Twitter da Instagram ko kuma shafin mu na voa voahausa.com. Yanzu kuma bar mu je ga sauran rahotanninmu. Rahotanni da dama a Najeriya na nuni da cewar yawan mace-mace da ake samu a ƙasar sanadiyar rashin kyawun hanyoyi ya fi yawan waɗanda ake samu a asibitoci da ma waɗanda 'yan ta'adda ke kaiwa a ƙasar. Baya ga maƙudan kuɗaɗe da gwamnatoci ke ikirarin kashewa wajen inganta manya da ƙananan hanyoyi a ƙasar a kowane kasafin kuɗin a kowace shekara. Nasiru Adamu El Hikaya ya yi mana nazari akan halin da hanyoyi suke ciki a ƙasar. Shimfiɗa ingantattun tituna da kan haɗe manya da ƙananan birane na daga alkawuran da 'yan siyasa kan ɗauka lokacin kamfen ɗin yakin zaɓe, inda wani lokacin akan gwada cika alkawarin, amma titunan ba sa fin shekara goma sai su dawo ramuka don rashin ingancin aiki ko kuma yanayin yankuna masu zaizayar ƙasa. Misali hanyar baje zuwa gidan waya a kudancin Kaduna da hanyar Basirka daga Gwaram jihar Jigawa zuwa Darazawa jihar Bauchi. Shimfiɗa sabbin hanyoyin gwamnatin tarayya, ministan ayyuka rajifashola shola na da matsayar an cimma gagarumar nasara. Problems is headline for you. The balance is also to show that not all of the road is bad. The focus is on the bad part, but you owe Nigerians whose taxes we use Matsala ita ce kanun labaru a wajen ku, amma adalci shine ku nuna ba dukkan hanyoyin ke da muni ba. Haƙƙi na kanku na bayyana wa 'yan Najeriya da muke amfani da harajin su cewa akwai aikin da ake gudanarwa. In ji Fashola a ganawa da manema labaru da ke tambayar yadda manyan hanyoyin suka ragargaje. Matukar mutum zai tuka mota ko da natse wato kilomita casa'in a sa'a ɗaya sai ya kuskure aukawa rami ko kuma wata ran sai ya fasa taya tituna da dama na Najeriya. bayan wuce ramukan da gaurayin inda aka shimfida sabuwar kwalta sai batun inganta cikin birane da tituna da tsara gine-gine ta hanyar kaucewa ambaliyar ruwa da mai da wasu sassan lunguna injiniya abubakar baffa ɗaya ne daga kwamishinonin ayyuka a tsakiyar arewa maso gabas a jihar gombe da ke faɗar kalubalen shimfida tituna a tsoffin anguwanni kan jabiyan biyan diyyar ruguza gine-gine anguwowin nan gabaki da lokacin da hakina su ba a tsara su yadda za a fidda hanyoyi ba kuma wasu gurin inda aka tsara sai ka tarar cewa mutane sun tsallaka sun hawo kan layi sun yi gidaje a don haka duk lokacin da mu muka zo za mu gina hanya sai mun biya diyan wa'annan gidajen nan to lallai shi wannan diyan nan kullum yana tare da kalubale domin akwai rashin fahimta na mutane wasu su sun ɗauka biyan diyan gidaje dama ce wanda za su sami dukiya daga gwamnati wanda za su sami jari na ayyukansu ba sa lakari da adadin abinsin da gwamnati ta taba lokacin mutanen sukan sake rubutawa sake dubawa a yi bita sai a ɗan ƙara musu wani abu saboda ba mamaki ya taɓa gidajensu sosai su samu su je su yi yan gine-ginen su a wasu sabbin angonni. akwai farashin kowanne irin gini eh, a a ginin ka ginin bulo ne a a ginin bulo an masa plasta an masa benci a a ginin kwano ne a a ginin eh, laka ne to duk kowanne irin gini tana da farashi irin nata idan an sami kuskure a baka abin da aka rike Masani kan gini a Abuja injiniya Muhammad Bello ya bayyana kasadar gini ba tare da la'akari da yanayin ambaliyar ruwa ba. Mutane su san muhimmancin bude magudanin ruwa da kuma rashin yin gine-gine a kan magudanan ruwa. Yayin gwamnati kuma aka fara ba da wuraren yin gidaje ya kasance an tanadi magudanan ruwa da hanya isassa. Yanzu dai damuna ta kan kama sassan arewacin Najeriya inda balli-ballin mazauna kwazazzabai kan tashi da hakan ke nuna muhimmancin bin dokar gini da matakan yaƙi da zaizayar ƙasa. Nasu Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Allah ya sa kunni ya ji. A bangare ɗaya kuwa gwamnatin tarayyar Najeriya ce ta ce a shirye take ta farfado da tattalin arzikin ƙasar bayan koma baya da ya samu a sanadiyar annobar coronavirus. Shamsiya Ibrahim Hamza ta nazarci shirin. Cikin rahoton kwamitin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya haɗa da ke sa ido wajen farfado da komadan tattalin arzikin ƙasar da ke neman durƙushewa baki ɗaya. Na ɗauke da shawarwari kan hanyoyin da ya kamata gwamnati ta bi don dawo da tattalin arzikin ƙasar bisa kan hanya. Gwamnati dai ta fitar da muhimman hanyoyi uku da take son bi wajen samar da waɗannan kuɗaɗe. Ta ikirarin tara naira biliyan ɗari biyar daga asusun gwamnatin ƙasar na musamman sai kuma naira tiriliyan ɗaya da ɗigo ɗaya da take shirin tarawa daga shirin bada rance na babban bankin kasar sai kuma sauran adadin kudaden da ya kai naira biliyan 334 da naira biliyan 302.9 za su fito ne daga hanyoyin haɗin gwiwa da kuma tallafi daga kasashen waje sai dai a cewar masanin tattalin arzikin ƙasa kasim kurfi aiwatar da tsarin abu ne mai kamar wuya in ka diba yadda aka yi tsarin gaskiya za a ce abu ne mai wuya domin yadda aka yi tsarin an ce za a kashe tiriliyan ɗaya da ɗigo ɗaya domin a sauƙaƙa ma suka wanda suke bankuna sanin kowa ne bankunan nan mafi yawansu na mutanen kudu ne kuma inda ake yi ba da bashi suka nan nan ne kenan rabin wannan kudin kawai za a kashe shi a rabin kasa ne sauran mafi yawan mutane da suke da talauci wanda ba su da wannan bashin bankunan babu amfanin da zai masu kuma in kika je bankunan nan za ki tadda kara ma mai kuɗi mai karhi karhi ne kamar yadda aka yi tsarin amcom yau in kika diba amcom an kashe sama da tiriliyan hudu ko biyar amma in kika je duka mutanen da suka ci bashin nan ba su wuce mutum ɗari ba so ina ganin gaskiya da saki na biyu an ce daga cikin wannan tsarin ana son a gina gidaje dubu ɗari uku kowace local government za a gina mata gidaje ɗari hudu ana ganin wannan zai kawo ma'aikata da yawa tabbas gina gidaje yana ɗaukan ma'aikata masu ƙaramin haƙi eh, leburori da ga nan dai da burkiliya da electrician da plumber mutane da yawa waɗanda za ka samu su aiki amma sai mu tunanin cewa wannan tsarin ba yau aka fara yin shi ba lokacin shagari ya yi shagari locals babu local government inda ba je ba amma yanzu suna ina so gaskiya muna ganin wannan ya kamata shi ma a duba shi sannan akwai kuma tsari da aka ce ana son kowace jiha ta ware hili gadada dubu ishirin zuwa dubu ɗari wadda za a yi amfani da ita don aiwatar da aikin noma to abin tambaya ina za ka samu wannan babu duk da gwamnatoci ba su da wani filaye waɗannan filayen nan mutane ke da su mutanen nan suna amfani da filayen su to kwace masu za a yi koko so gaskiya yadda aka tsaro abubuwan za yi wahala a ce za a iya aiwatar da shi Tun bulla cutar COVID-19 a watan Fabrairun wannan shekara a kasar da ke da yawan jama'a nahiyar Afirka, kungiyoyi da attajirai har ma da kasashe masu karfin tattalin arziki suka ba da tallafin makudan kuɗaɗe don yaƙi da cutar da a yanzu haka mutane sama da dubu ashirin suka kamu da ita. Kana ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane ɗari biyar. Dr. Isa Abdullahi malami a jami'ar Kashere da ke jihar Gombe ya ce kamata ya yi gwamnati ta saurari koke-koken al'umma ganin talakawa na korafin tallafin baya isa gare su. to ne abin da nake gani kullum gwamnati idan tana so ta yi abu ya kamata ta bude iya dukkan dama da take da su jama'a su ta saurari koke-koken jama'a ta saurari kuma irin ra'ayoyin mutane da abin da suke faɗa a kan abin da yake faruwa a ayyukan da ake idan za a dinga samun kuɗaɗe ana ce ana ayyuka a ƙasa sannan talakawan da suke ake yi domin su suke kuka cewa ba su gani ba ko kuma a bada kuɗaɗe a ce a raba wa talakawa sannan talakawan su ce ba su gani ba to gaskiya ya kamata a tsaya a duba wannan waje a san cewa akwai wani abin da yake faruwa wanda bai dace ba. Gwamnatin Najeriya dai ta ce idan har kuɗin mai ya kai dala talatin har zuwa ƙarshen wannan shekara ba shakka ƙasar za ta samu naira biliyan tamanin da takwas da ɗigo hudu a kowace wata daga albarkatun mai ko naira tiriliyan ɗaya idan aka haɗa a kowace shekara. Murtari Usaini masanin tattalin arzikin ƙasa ya bayyana cewa za a ɗau lokaci kafin ƙasar ta fita daga ƙangin da ta ta shiga sakamakon cutar covid-19 amma tsarin abin a yaba ne a yanzu nan da muke magana da ke kudin danyen ah, mai ganga daya kai wajen dala 41 kuma najeriya a yanzu muna fitar da mai wajen a miliyan ɗaya ɗari shida ne zuwa miliyan ɗaya da ɗari takwas a kullum kuma a maganar gaskiya duk wanda yake tunanin cewa najeriya za ta fito daga cikin a wannan yanayi da ta shiga cikin ƙanƙanin lokaci to yana yaudarar kansa ne zai ɗan dau wani ɗan lokaci kafin a ce mun fito daga cikin wannan matsala da covid-19 ta jefa mu a ciki amma tsare-tsare da gwamnati take kawowa idan aka bi su insha Allahu za a samu mafita dan ina da yakinin cewa wannan tsare-tsare ne masu kyau kuma irin tsare-tsare ne da ake kawowa a gwamnatocin duniya ga baki daya inda ake tallafawa a kananan kananan sana'o'i da mutane da kuma masu manya-manyan nuka Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Allah ya kyauta. Masu sauraro kada dai kumanta shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kowa a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirya dawo lafiya zai sake duban yadda wasu jama'an tsaro masu alhakin sa ido akan dokokin hanya da kula da ganin an bi dokokin suke juyawa suna karɓar na goro suna ba da dama ana ci gaba da tafka rashin da'a akan hanyoyi lamarin da ke haddasa hatsara akan hanyoyinmu musamman a wannan lokaci da hukumomi ke yaƙi da yaduwar cutar coronavirus. Akwai zargin da ake yi wa kwamitin sa ido akan zirga-zirgar ababen hawa a Najeriya inda ake cewa suna karɓar wasu 'yan kuɗaɗe suna kyale direbobi da fasinjoji suna cin karensu ba babba. baka kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin mu ibrahim abdulaziz ya aiko mana kaga ni dai dubu uku na biya daga nan zuwa jalingo na tambayi direba kuma me yasa ba za su rage mana ba wai an hana su ɗaukar mutum uku yan sun ɗauki mutum uku za a kama su kuma za su biya kuɗi kuma ba ba halin su rage to kaga dole ne zai mu biya tunda muna so mu je gida kuɗin mota daga jalingo zuwa yola naira dubu uku muka biya sun ki rage mana sun ce doka da aka ba su su ɗauka mutum biyu ne a baya mutum ɗaya a gaba ka ninka kuɗin motan kuma duk da ninkin kuɗin mota da aka yi jami'an tsaro na ɗan tsare suna karɓar na goro a hannu saboda an hana shiga daga jiha zuwa jiha sakamakon wannan halin da ake ciki yanzu haka tuni kudin mota ya tashin goron zabi ya mako da zuwa yanzu tuni wasu 'yan jarida da kuma kungiyar kare hakkin bani adama suka sama binciken wannan zargi to wai komai rundunar 'yan sannan jihar adama za ta ce game da zargin da ake yi a yanzu dsp suleiman yahanguroje shine kakakin rundunar 'yan sannan jihar ya ce su fa ba su da masaniya da mako ai za su bincika. ta zahirin gaskiya rundunar 'yan sanda na jihar adama muna nan muna ta yin kokarin domin tabbatar ma al'umma cewa kowa yana da haƙƙi game da tabbatar da doka sannan kuma karɓar na goro ko cin hanci da wanda ya bayar da wanda kuma ya karɓa dukansu uwa ɗaya uba ɗaya kuma duk wanda ya yi ya aikata laifi wanda ya saba ma doka kuma a kullu yomin a shirye muke domin mu gudanar da bincike a akan wanda ya karba da wanda ya bayar domin mu gurfanar da su gaban kotu kamar rundunar 'yan sannan jihar adamawa ita ma ta koranta ta jihar taraba ta bakin kakakinta dsp david misal ta ce ba ta da masaniya dangane da wannan cin hancin da ake karba yawanci idan ma haka na faruwa bai iso wajen mu ba kuma kila su waɗanda suna tuhuma ya kamar su haka idan dai haka ne ba su iya sun je mu ba sun san sun karya doka kaga wannan abu ne wanda dole sai mun samu bayanai na kwarai a wajen da aka nazo Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To madalla a Ibrahim Abdulaziz. Kamar yadda 'yan sanda ke alkawarin tabbatar da ganin doka ta yi aiki akan duk wani ta da aka samu da laifin karban cin hanci. Shi ma shugaban hukumar kiyaye hatsira ta ƙasa shiyar Abuja ko komanda Obin Ayuba Gora ya kira ga jama'a da su gabatar da sunan duk wani jami'in hukumar road safety da ya karbi cin hanci domin jan sa Mun sha samun labari kamar haka. A kwanakin baya da muka fara wannan aiki, yaranmu suna suka sa wani wani reflective jacket a saman uniform da muke sa wanda ya kamata eh ya kamata ya kasance haka to da muka fara samun rahotanni kamar ce ai ana ba su wasu yankudi a abar mutane su wuce ba su kadai ne suke a wurin ba task force ne ba su kadai ba to amma mu a road safety matakin da mu muka doka shine ba ma so yaro ya sake sa wannan riga don muna ana ana muna da sunayenmu a rigunan nan kuma suna nan ba manna su ake yi ba din su aka yi a rigunan so ko da wani ya yi abu kamar haka kai da aka yi maka ga sunan mutumin ka dauka ka gaya mana suna so kuma jama'a su gane ku kuma kiyaye hadura ta kasa tun daga ranar da ka shiga wannan makarantar za a koyar da kai yadda za ka yi aikin kiyaye hadura ta kasa lecture da za a fara baka shine wannan in ka karba cin hanci aka kama ka dama gida za ka tafi koranka aiki za a yi sallama ake yi eh, gaba daya sallama za a yi kuma muna da hukuma za a kafa in aka kama wani da irin wannan ko wani laifin da ya yi da bai kamata ba akwai hukuma da mukan kafa wato kotu na musamman eh, kuke kafa eh, wa kamar kotu ah, ba ma ba kiran shi ba ma kiran shi ba ma kiran shi court mm. ah, panel kamar board haka mm. yawwa shi ne mukan kafa a bincike wayannan mutane in aka tar cewa eh don duk wanda aka kama da cin hanci mukan samu wannan mai yiwa kudin ko abin da ya karba na cin hanci za a gan shi kuma za mu ije shi nan za a hukuntar da shi za a kawo wannan abin a nuna to idan har ya kasance haka gashi nan ba wani abin da mutum zai ce wai shi bai yi ba in har muka gansu muka ije su a wannan panel din to dama abin da zai biyo baya shine wasiku na kora. Malam Obin Ayuba Gora kenan shugaban hukumar kiyaye hatsara ta ƙasa shiyar birnin Abuja. To bari mu dakata a nan har sai sabon mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji su da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya kuma makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Masu sauraro da haka muka kawo ga shirin mu na ƙarshe labaran duniya a takaice. To Yusuf a takaice adadin masu kamuwa da cutar coronavirus a duniya na daɗa ƙaruwa inda a yanzu ya doshi miliyan goma. Jami'ar Johns Hopkins ta bayyana a safiyar yau Asabar cewa adadin mutane da suka kamu ya zarta miliyan tara da dubu ɗari takwas. ana nan ana shirin hana 'yan kasashen tarayyar turai da basu shiga jerin kasashen da suka sami saukin annobar coronavirus ba daga tafiye-tafiye idan har aka buɗe al'amura daga ranar ɗaya ga watan yuli cikin kasashen ko har da amurka da brazil da rasha jakadu daga kasashe 28 na kungiyar tarayyar turai sun yi taro a jiya juma'a domin shata ka'idodin buɗe zirga-zirga daga ranar laraba mai zuwa masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can anjima cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotannin. Kamun mu yi sallama da ku bar mu miƙa saƙon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga Alhaji Sani Abdullahi da ke kasuwar 'yan taki a PZ Zaria. da Alhaji Salisu na Ayuba shi ma a kasuwar 'yan taki da ke Pizar Zaria. Da fatar suna cikin ƙoshin lafiya da iyalansu da sauran jama'arsu. Godiya ta musamman ga abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin. Murtala Faruk Sanyin na da kuma wanda ya daidaita mana sautin shirin Hailu Haile. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan gundumar Columbia. Peace, salam.